Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awa Suleiman ne daga Daily Trust ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Nadin sabbin hafsoshin sojin Najeriya da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi a kwanakin baya na ci gaba da shan sharhi daga wurin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum. lura da cewa akwai sama da manyan sojoji ɗari da za su yi ritayar gaggawa tunda na ƙasa da su a mukamai ne suka zama shugabannin harkokin sojin ƙasar. Daga cikin abin da ake magana a kai akwai irin kuɗaɗen da aka kashe a kan waɗannan manyan sojoji da za su yi ritaya. Shirin namu na yau ya tattauna da masana harkokin soji da kuma na tattalin arziki. Ku biyo mu sannu a hankali. Mun faro shirin namu da tattaunawa da wani sojan Najeriya ya faro ne da amsa tambayar ko ritayar manyan sojojin ƙasar nan zai shafi harkokin tsaro bayan ya gabatar da kansa. Sunana Mejo Muhammadu Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya MNI. Babu wani serious security implication because abun kamar routine ne. Abu ne da aka saba yi kenan. Abu ne da aka saba yi. Bari ga maka abu ne sa na faɗi haka. Soja ko 'yan sanda in sun je recruitment na ɗaukar mutane hakan ba every state in the federation equal responsibility that is produce the equal number of people who are going to go there for the courses provided. Wato kowace jiha ana bata dama ta kawo adadin mutane ɗaya kenan. 37 36 states plus federal capital kowane state za su bada 15-15 by the end of the day bayan duk an gama waɗansu medical exam ta biyu da mene da me so mutane goma sha biyar daga kowane wuri za su fara course in kai multiplying zai baka wurin 550 idan suka je nda din wani ya zaɓi air force wani ya zaɓi navy wani ya zaɓi soja army ran da za a yi graduating after four years da ƙyar za ka samu half wanda suke graduating duk sauran an zubar da su within those four years ko failing examination ko committee ko laifi ko waɗansu masu yi withdrawing waɗansu gudu. Wato kusan rabi dai za su zama ba su ciki wanda aka yaye. Thank you very much. More than half ma wani lokaci. To idan an yaye su za su je field. Ba wani promotion da za su yi da yake na kyauta ne. Za a yi jarabawa na ɗaya, za a yi jarabawa na biyu. Idan mutum ya yi filin na ɗaya yana da two more chances. Ya yi na biyu bai ci ba, ya yi na uku bai ci ba. Ko a biyu gare shi, ko yaro ne wanda bai kai sati ba za a yi retire na shi for failing <clears throat> examination akwai kuma courses da ake failing duka wannan suna nan akwai kuma confidential report to seniority date din mutum ana kiran shi anti date the very day you start your course in the NDA in har ka gama eh kamar lokacin da ka shiga kenan yawa shi ake kira anti date na kai san officer mm. you are expected to complete if all things being equal by the time ka kai general ka yi masa completed at least 33 years maximum kuma da zaka iya kaiwa shine 35 years you have to leave the service wato lokacin da ake tunanin mutum zai iya zama general sai ya shekara 33 yana aikin soja 32 waɗansu 30 zuwa da 33 din to by the time ka kai 33 na to ma ka sani already kana da less than 2 years kafa kafa ɗaya na ciki kafa ɗaya na waje ne to idan an zo irin wannan na ɗaya na ɗaya ai ba mutum duka ba duka su ne za a ɗauka na kasu ba ko ko ne sabi za a ɗauki mutum da ɗaya ne to saboda haka na sauran da ba su yi ba mai suke jira sun riga sun sani to sai a ba da notice idan ka cika shekara talatin da biyar mutum is nearing to that za a ba shi notice a ce gashi gashi gashi mu mutum wata shida ita tafi za a ba shi notice a ce ka rubuta takarda na voluntary retirement by 31st December so so so so yeah. If you fail to do so, saboda another reason kamar wa'annan da kila suka yi sinodin wa'annan service chiefs din nan an ci musu su rubuta in ba su rubuta ba they will be compulsorily retired in lokacin ya zo kawai dole za a yi masa retired dole ma kenan dole kuma in junior naka ya samu ai dole kai maka bari for moral eh, moral purpose you are not going to remain there to da dama mutane suna ta magana cewa lura da ka san kowane abu za ka ga aikin soja aiki ne mai tsadan gaske mm. akwai ah, horo da ake bayarwa ciki da wajen ƙasa kamar kudaden da aka kashe wa waɗannan bayan Allah da za su yi ritaya ana ganin kamar kudade ne masu nauyin gaske duka ga rabu da su eh, duk mutane ne wanda suke gani kamar suna kada gangan don rashin son zaman lafiya Burin gaya maka abin da ke faruwa duk wanda ya shekara talatin da uku whatever you are going to give to your nation duk abin da zaka ba ka saka ka riga ka bayar ko duk wani kuɗi da aka kashe akan an riga an tace ko saboda haka nan ba wani magana so da ka babu babu wata asara da aka yi ba wata hasara da aka yi dama abun ya akan dauki akan tashi a tafi yaki da jirgin eh, jirgin sama na miliyan hamsin ko ko na 1 biliyon ma a harbe shi ya zubo kasa shi nan magana kare menene eh, na ga maka ne aikin soja yes is very expensive amma duk wani wanda ya kai irin wayannan shekarun ba wani mai aiki shi ba wani hasara da aka yi an tatsi shi sosai wato "abu da ke so ga maka wannan specialist organization ne ba a cewa zaka compare maganar security ka ce zaka fara quantifying nawa ne aka kashe akan babu gaza ba yin haka nan kaga ran da mutum ya shiga daji is no sure zai fito ko ba zai fito A ka ga ya biya duk wani juma ma da ake manjo muhammad bashir shu'aibu galma mai ritaya kenan da cikakken bayanin ritayar manyan hafsoshin sojin Najeriya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko twitter.com/aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau, ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3. da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da Progress Radio a Gombe, Arewa maso gabashin Najeriya a kan mita 97.3 sai kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji wani wanda ya jima a aikin sojan Najeriya. Yanzu ga wani masanin tsaro da tattalin arziki da ƙarin haske. Sunana Comrade dan tata Mahmud mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi tsaro harkokin yau da kullum da kuma bangaren tattalin arziki da kuɗi. A irin yin wannan abun musamman ma a lokacin da muke fama da rashin tsaro daga harkan 'yan bindiga daɗi garkuwa da mutane da 'yan ta'adda abu ne za mu ce ba zai haifar da ɗa mai ido ba saboda in mun ka duba kamar irin kudaden da an kai amfani da su na horar da su daga makarantun defense academy da kuma irin courses din sun tafi horo-horo da sun ka tafi kamar junior officers course a command and staff college irin su defense college da institute of policy and strategic studies wasu ma an kai su waje to asara ne ga kasa to amma tunda ita tsarin tsaro bata san da ko gashi ba tunda tun daga makarantun na yi amfani da na haraji da kudin kaɗa an ka horar da su to shine wannan bangaren akwai rufefe magana na nuna cewa wanda kai an ka amfani da kudin kasa an ka horar da shi to ba maganan wai a fara wata maganar cewa an yi asara wa yannan kudaden. Wato magana cewa ko an yi asara dan an yi musu ritaya ta gaggawa ko kuma a an kashe kuɗaɗe a kansu wannan ma bai taso ba. Bai taso ba saboda bangaren tsaro muke magana. Kuma kamar yadda na tabbatar maka tun daga makarantar da ukun nan suke horo wata sojan sama da na ruwa da na kasa wanda ake kiransu officer cadets eh, daga lokacin da suke NDA daga Tamal 1 har Tamal 5 kafin a zo a yi fita bikin fita wanda ake kira personal parade duk kudin kasa ake amfani da shi ba mai biyan yadda jami'oyin sibilin suke a ce ana biyan wani kudin makarantar tuition fee babu da kudin cin su da shan su da horo da uniform da komai da kudin gwamnatin tarayya ne na bangaren tsaro eh, wanda ita ma'aikatar ministry of defense tana ba wannan nigerian defense academy inda ake horar da su har su yi fasina parade a kuma su shiga ita kanta aikin to a haka wannan tsarin yake wanda idan wani regular combatant office da officer wanda ya fi wannan eh, wanda suke kananan junior sun samu to dole wa'ancan a yi awon waje da su to amma wannan ba ta tasiri na wurin inganta tsaro na kasa. Hmm, wato, ko da misali ba, za a ce an yi asara ta kuɗi ba dole za a ce an yi asara ta iliminsu. Kwarar shi ne loss of manpower a turanci za a yi asara su saboda dukan nan daga lokacin da sun ka zama pit a junior kada na commission officers ko a second lieutenant ko kuma a flight lieutenant da sauransu da equivalent nasu a sojojin ruwa wato akwai irin horon da suke zuwa irin wanda kira courses suna zuwa wasu a eh, armed forces command and staff college na junior kada course suna kuma zuwa institute of policy and strategic studies uh, based on recommendation suka kai kamar daga randin Cornell a the same way suka ma fita waje. To irin wannan kwarewan da experience da horon asara ne da kasa in mun ka duba a takaice. Nam, amma ka san yanzu kamar mutumin da ke cikin gari haka yake harkokin shi zai fi ganewa idan aka ce misali yanzu duk general ɗin soja wanda tunda ka ga mutum general ɗin soja ba kamar harka ce ta siyasa ba da zaka ce yau kana so ka zama ɗan majalisa baka taɓa yin kansila ba kuma ka tsaya takara ka ci, janar ɗin soja dole ya faro daga wani wuri. A yanzu idan za mu ƙiyasta mu ce daga shigan mutum soja zuwa lokacin da za a ce ya zama janaral, kana ganin aƙalla a kuɗin Najeriya za a iya kashe masa kamar nawa. Kuɗaɗe ne da yawa, saboda shekara biyar fa suke a Nigerian Defense Academy wurin horar da su as officer cadet har su zo su yi personal parade a yi peeping to an ka duba daga tamal 1 zuwa tamal 5 har a zuwa fasina parade ga mutum ɗaya ba abu bane wanda muke maganan miliyan ɗari ya wuce kakka manta nawa ake sadda AK-47 wanda a wurin horo dole dukansu da sojan kasa da na ruwan da na sama ya koyi yadda ake fulin wato arfin kenan da kuma sauran abubuwa in an ka zo bangaren sojan sama jiragen da ake amfani da su a zo a koya musu yadda ake dubarun jiragen yaki da sauran nawa ake kashewa aka sojan ruwa eh, yadda jiragen ruwa inda ake kai su a je a yi horo da sauran abubuwa a lokuta to fi maka duba cinsu da shansu da sauran abubuwan da lafiya za a iya ce dai a eh, duk da cewa ba abu ne wanda ake kwantifari amma hmm. in an ka ce a kan officer cadet guda daya daga tamal 1 zuwa a tamal 5 wai gwamnatin najeriya ta kashe fiye da gari uku ba za a ce kaɗan ba ne makaranta kenan. Sai a hmm. zo a ce daga lokacin da a yi misali da sojan kasa ya zama second lieutenant ya zo lieutenant ya zo captain ya zo major ya zo lieutenant colonel ya zo colonel ya zo brigadier general ya zo major general wasu ma sun sa su samu lieutenant general to ka ko duba da albashinsu da gidan zama da daukan nauyinsu da sauran abubuwan in ka duba za a ce kayan mutum ya kai wannan jiran an ce ma an kashe fiye da biliyan ɗaya ba za a ce ya yawa ba. ko da aikin tsaro ba wasa ba ne. Ilimi kenan an ka sallama a kamar profeso ne. Profeso ya karanta petrochemical engineer bangaren dubarun man fetur. Ko kuma ya karanta abu na microbiology. Ko kuma ya karanta abu bisa ga space da sauransu. sai a zo a ce a cikin jami'a nan da na ai musu abin da to akan ma na sojojin ƙasa da na ruwa da na sama to ya kamata akwai abin da ake kira defense policy na tsaro na bangarorinsu to ya kamata shi shugaban kasa shi ne babban harshen manyan asoshin shi to a zauna a sake wasu amendment na gyara na nunin cewa idan wani wai regular competent wata watakilan an appointing 39 regular competent cost wai dole duka 37 da 38 su tafi to wannan tsarin ba kyau da tsaro. Tuma sauraro da wannan bayani na Comrade Salihu tata Mahmud Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ya za madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.